بسم الله الرحمن الرحيم wannan shi ne majalisunmu na ashirin da ashirin da hudu da uku ashirin da uku a cikin littafin tazimin khidadi fi adadi su'ali wal jawab da hudu ko so ashirin da hudu زام تاشي نقطكو أن يرائي مدى عقل السائل ومستواه العمري فيجيبه حسب عقله آه، آه، نبني نعم، نبي أن يحسن فهم سؤال السائل نبيا دام تاشد نبي نبيا مجلسي كما عشرين دهدين هكذا أن يحسن فهم سؤال السائل mai ba da amsa ya zama ya kyautata fahimtar tambayan mai tambaya hatta la yujibahu bi khilafi ma sa'ala hakka ya ba shi amsa sabanin abin da ya tambaya ya tambayi gabas shi kuma sai tura shi kudu shi kenan kaga bata ya zo خصوصا إذا كان رسالة عاطفية musamman ma idan rubuto masa takarda ya ta ya rubuto masa wasiƙa ce ta hanyar ta hanyar telefon ta hanyar waya mutum ya kyautata an baka gane ba kai istifsari kai istifsari ka ce me kike nufi ban gane kaza ba eh, a malaman wannan zamanin kusan ina jin ba wanda ya kai a shekul albani wannan siga mala albani in ka masa tambaya ɗaya to sai ta koma fira tsakanin ka da shi ka ce ya ce ka ce ya ce yasa wanda suka mallaki littafan da aka rubuta kan fatoyin shi duk za su ga haka kuma wanda suke rubuta mafi yawanci sai suka zama suna yin istifazi sukan tara wannan da wani zubin halluga a amiyyar da yake amfani da ita sai ga sun rubuto ta aka duk da wannan ko ba daidai ba ne a rubutu ya za a rubutu a kawo a amiyya a kawo gwarin abin nan mai sunan ta mai kuke ce mata da hausa broken arabic da hausa ne ake ce mai yayin wannan hausa yaran kowa yanzu ba ku samu fassara ba ah. gwaranci ba ne eh? galgaliya haka ake cewa da hausa? ai larabci ne galgaliya da hausa ba kusan fassara galgaliya amiya darijiya sukiya hmm. don balarabi haka yake cewa اللغة الصوتية اللغة الداردية اللغة العامية اللغة الغلغالية هذا سننتين يا غنبنزا يا غنبنزا حق اليوم بذاك بلشق نسا إياشي كاربو تقامس أنك مدلة إيه، دي لأني ناشي بذاك بلشق عالي با كما لا أردشيني وي نواقو لاباري نجي أسبتي ba su gane magana ta ba ni gane magana su na dawo na kwanta a kan gada na ce Allah samun sauki ba su gane larabci na ba na gane shirman su da suke ni larabci ni ke su kuma suna shirman to mutum ya yi lahu an yi jibu sa'ila bi aksara min masa ya halatta mutum ya yi kyauta ce ma wannan mai tambaya ya tambayi abu ɗaya sai ka ya dace a masa kyauta sai ka kara masa wani abu malam ibn al-qayyim a cikin littafin sa ilamul muqin an rabbil alamin yace haka malamin mu shekul islam taymiya yake an ka masa tambaya ɗaya to sai ya ce a to ai ba ɗaya kamata a baka ba sai ya kara maka so da kyautar malamin taymiya har a amsa in zai baka iza kana hunaka hajatun ila fi dzalik amma in akwai bukata haka amma ba bukata ka gane shi ko wanda ma zai tambaya zaka mishi tambaya zai maka tambaya me yankun san ka zaka ci haramun ne yake shi ka ja mishi aya ba zai gane ta ba shi kai hukuncin yake sa a faɗa masa zalla ai wannan ya jawo kake ganin malaman mazahib suka rubuta ittafansu khaliya min al-adilla duk da malikiya sun fi haka kusan duka mazahib arba'a da ake da su matbu'a mazhabobin nan hudu to babu wanda suka fi rubuta littafai khaliya min al-adilla fiye da malikiyya إذا منع السائل من محرم إذن مي أمسى يحنى مي تنبيا ونأيك نهرا يعوضه بديلا عنه من المباحات to ya bashi abin da yake na halal ya masa tambaya hu abu kaza ba kyau me hukuncin kaza sai ce a ba kyau to ya ba dan mushi mai kyau ka bashi haka in ka ce masa ba kyau cin riba sai ka ce to amma babu laifi ka ci riba halal ce cin riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba zina haramun ce kai aure in ka ba shi fatawa ka hana shi wani abu ka zo kai abinda suka yi sabani ya halatta a hana mutum wani haram babba a ba shi dama ya aikata haram kasa kasa kun san haram ma gida hawa hawa ne ai wani haram din ya fi wani haram din annabi sun ya ce al'ain tazini wa zinahan nazu ko was-sam'u wal-udhnu tazini wa zinaha al-isgha'u ko wal-yadu tazini wa zinaha al-batash والرجل تستدني وزناها المشي والفرد يصدق ذلك أو يكذب هذا من صمد دي أنه أنت صغائر حل جريئة في زواج الزنا كل الفواحش مفتاحة من النظر ومعظم النار من مستطغر الشيرة هكذا يحلوني نزغة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء عند شوط هذا شيء وانا وفي شيء إدو amma bai kai zina ba to ya halatta a haramta ma mutum wani abu a faɗa masa haram shi kuma kana mutalabbitin bi zakal haram sai a faɗa mashi wani haramun akhaffu min zakal haram alladhi kana mutalabbitan bihi malamai sun yi sabani wasu sun ce ya halatta wasu kuma sun ce bai halatta ba in an hana shi ko an hana shi ya danganta nan da mutum da mutum in ka fada masa ka haramta masa bayani tsoron Allah shi ya kai ya hannu to shi ke in kuma sai an bi tarbiyyarsa a hankali a hankali a hankali to sai a masa kamar yadda aka haramta jiya mun gane fa inda fil halal la dina an al haram domin tabbas a cikin halal akwai akwai wadata daga barin haram duk mutumin da ya ba haram to akwai halal din da zai wadatar da shi kun san babul halali wasi wa babul harami dayyiqu shi yasa sai yace wa qad fassala lakum ma harrama alaykum haram in ka fada wa mutum haram to sauran da halal ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau kaza sai kai shiru to bai kamata kuma maka tambaya kaza halal bane a duk sauran wasa وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان ولا tas'alu anha ka ji kana tambayi tambaye an yadkura al-jawab ma'a dalilihi nassan aw istidlala me ba da amsa ya fata amsa a dalilihi tare da dalilinta nassan ya jawo aya ko hadisi a wai istidlalan ko kuma ya istidlali istidlali shine da ba nassi ba ya kawo kiyasi ko ya kawo ko ya kawo maslaha murtala ko ya kawo cewa ka'ida ce urfiyya ka'ida ce ta al'ada ko makamantan haka shi na ake ce mashi istidlal al-istidlal ma ma ma ma ma laysa nafsa ba abin da ba nafsi ba shi ta suke da dalili suke da istidlal mun gane istidlal shine ma laysa nafsa abin da ba nafsi daga kiyasi haka mun gane to wai ya faɗa kai abin da zaka bada fatawa sai ka jawo ta ka'ida ta fiqh ka'ida fiqhiyya ko ka jawo ta ka'ida usuliyya ka kafa hujja da ita shi ce أن يقول لا أدري فيما غاب عنه حكمه إذا أقام متن تنبيا بيتني بي شيء بسني لا أدري يقول الإمام مالك رحمة الله عليه يقول الإمام مالك يقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه سمعت محمد بن عجلان يقول إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله إذا ما لم يرى كان بايا إيه لا أدري بن سني وقد فقد أصيبت مقاتله to an kashe shi a makatarsa an same shi a makata cikin duk amsar tambaya yana da amsar ta ce eh duk da dai ban sani ba amma dai kage bai sani ba kuma amma dai kage za a banna وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبغدها على الكبد إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن يقول الله أعلم يتشوى بغدها على الكبد kai yi mamakin sanyin da hanta take mu kaga zuciya muke cewa su kuma laraba su ce hanta eh, ya sanyin zuciya idza suila ahadukum amma la idan aka tambayi mutum abin da bai sani ba an ya kula Allahu a'lam shi Allah ya sani shi ka huta ka huta wasu za su yi mamaki ka ce baka sani ba kamar yara yara ne ba su suke mamakin ka tsari tambaya ka ce baka sani ba ka sani ba ya za a ce ba baka sani ba kaga shi ne wannan wa idza akhta'a fil jawabi idan ya kuskure a amsa aka masa tambaya sai ya bada amsa akan abin da ya bayyana a gare shi yanzu da ya koma sai muraja a kansa sai fahimci yi kuskure a fata wannan da ya bada sun ba ta bayyana lahu uhu sai kuskuren sai bayyana a gare shi an yubajira ila bayani zalik to ya gaggawa zai mutane bayani cewa kuskure ne jiya ko ɗazu amsar nan da na bada ba haka take ba ga yadda take ga yadda take shi ce so tarin malami ya kan bada amsa sai ya koma sai ya ji da kansa cewa ashe ba haka ya kamata ya bada amsar nan ba ya samu kuskure قال الإمام ابن الجوزي الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه كي فدي أشيل تاخذ تعظيم الفتية يتشي وقد كانت السلف قدس الله أرواحهم حقيقة يا كسن شكم مقباتا من إذا عرف أنه أخطأ إذا قينس يقان شوى يكسكري لم يستكر حتى يظهر حتى يظهر خطأه أنتو ba من samu natsuwa يستكر shine من sakirra حتى يظهر خطأه حتى يبين يا يخصني ويعلم من عبته بذلك سنن يسبب دوان دي باشي فتواتي وفتولى لنباك فتصفريتي ثم ساق بسنده إلى الحسن بن زياد من لؤلؤي بجنان سيكاو بإسنادي زوا قبضان مالني الإمام الحسن اللؤلؤي أنه استبتي في مسألة تخطأ wata rana an nemi fatawar al'imamun imam lu'lu'i sai ya da fatawa fa akhta sai kuskure falam ya'rif alladhi aftahu kuma ya kasa gane bai gane wanda ya ba fatawar ba tara munadiya kawai sai ya dau hayar wani mutum mai lasifika wani mai spika ya shi amsa kowa, ya kuma bashi kuɗi anada ya rika daga murya sai yana cewa أن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطع دل لي ببما لني الإمام الحسن اللؤلؤي أن كان بيشي جمد وتمسألة تأديني يبادة فتواكم يكسكوي فمن كان أفتاه بشيء فليرجع إليه وان دي سنشيني يباش وانن فتوا يباش وانن فتوا تو يزو يداو an kasa ayyaman la yufti ya dau kwanaki ne na bada fatawa duk wanda yanzu sai ce ban ni da abin da nake ciki hatta waje da sahibal fatwa sai da ya samu wannan da ya bashi fatawa fa a'lamahu annahu qad akhta sai ya sanar da shi yayi kuskure wa anna sawaba kaza wa kaza kuma daidai shine kaza da kaza to wani yana bada fatawa a zuciya shi yana jin ba daidai bane kuma sai ya murtisi ya ci gaba da bada fatawa saboda rashin tsoron Allah irin namu ku kaga bambancin mu da su ke bambancin mu da su ke su Allah ne a gaban su mun gane sadaka Allah shi kyauta Allah ka ba mu ikon koyi da waɗannan abubuwa da nake karantawa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته